kamar yadda kuka sani suna na sadiya haruna wallahi wasu mazan ba yadda ka san an tsine musu albarka hakanan suke na farko allah ya baka mata kyakkyawa ga iya girki ga sabta ga kula da miji bari ma in an je kan gadon nan ta san yadda tana tarayyanka ta san me za ta maka ka ji daɗi tana lallaba ka kaman kwai kaman jariri amma duk da haka fa hakan ba zai sa ka nasu ba ka tsaya a gida ka ci gaba da cin wannan abincin naka na gida sai ka je waje ka yi ka ci abincin waje hmm? maza maza yanzu kai a tunaninka abincin waje ya fi na gidanka daɗi no ask yourself idan kana tunanin haka ne you are deceiving yourself na farko na gidanka ya fi tsafta na biyu na gidanka kai kaɗai kake ci na uku sanna ce mai karfi ga lada amma ka je waje kana <laughs> Allah ya shirya da mu hmm. kamar yadda kuka sani sunana sadiya haruna sarki wanda da kulmari